وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودتاك هدواء أولا يمتي ترانا اللهدي يومنا شاترني وعشرين يو أشرين قوة محرم hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da hudu ko biyar biyar ga watan shida biyar ga watan bakwai shekara ta da shida, mun hada farfaji wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da karatu a cikin littafin musifatu sala ala dau'i mawara da an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na babban malami shek muhammad salih bin usaimin allah ji kansa da rahama za mu ci gaba da karatu bayan kammala wancan tafsiri na suratul fatiha da muka yi a cikin darasi guda goma sha biyar ko sha hudu sha hudu wannan littafin wannan shine darasinmu na talatin da ɗaya daga farkon fara karatun littafin kuma muna shafi ne na casa'in da bakwai kuma za mu tashi a gaba inda mala ce fi salatul isha asalin babin shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta na Alkur'ani a dukkan sallolinsa mala ya faro mana daga asubahi mun yi asuba mun yi azhar mun yi la'asar mun yi magariba to yau kuma za mu tashi akan menene abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallah idan ya zo sallan isha'i wannan yana daga cikin muhimmancin sanin sunna ana so abu annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa saboda babu shari'a ga mutumin da bai bi shi ba a cikin dukkan komai na rayuwarsa don Allah ta'ala cewa yi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin wa alaikum assalam har sai kun yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan kuka shari'a idan kuma ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu da ke kansa an banda isar da sakon Allah kuma ya isar Allah ya saka mishi da alkhairi to malai ce fi salatil isha abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallan isha'i idan ya zo sallah na farko ce rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi an abi rafi' daga abi rafi' wannan sahabi ne mai daraja na manzon Allah sallallahu alaihi ya kala yace sallaitu ma abi hurairah al-akaba atama na yi sallan al'atama ita ce sallan da ake cikin duhun dare yana nufin isha'i na yi sallan isha'i tare da manzan Allah tsafsa tare da abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi a bayan ya kammala karatun suratul fatiha sai na ji abu huraira radiyallahu anhu ya karanta idan sama'u shaqqat ni Allah ina rantsuwa da sama yayin da ta tsatsage ko a lokacin da na tsatsaga ta ɗaya daga cikin alamomin da muka faɗa na kashin alkiyama wanda za su zo kafin asalin alkiyamatul kubra sama za ta tsatsage fasajada a yayin da ya kai ayan da Allah ta'ala ya umarni da a sujada a cikin suratun shaqiq fasajada sai ya sujada wace aya ce wannan wa idza quriya alaihimul qur'an la yasjudun bal alladhina kafaru yukaththibun wa idha quri'a alaihimul qur'an su masu girman kai da taurin kai idan an karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa yi ma Allah sujada to idan ke kika tsaya kememe kaman kin soki kaman ce ne da su kenan kun gane ko idan kun duba wurin a ayan a suran za ku ga alaman yin sujada ɗin a wurin an sanya shi na sha faɗa amma zan sake maimaitawa saboda amfanin wanda ba su ji na baya ba idan kuna karatun ƙur'ani akwai wuraren sujada aƙalla kusan guda goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar ana gane wurin yin sujada da alamomi guda biyu ko da baka fahimci komai ba da ka ga waɗannan alama to ka sani cewa an zo wurin yin sujada alamomi guda biyu alama ta farko inda take nuna kalmar inda aka yi umarni da sujada ɗin Shi ne za ku ga an ja layi idan akwai wanda take da waya android na yi mata kan ku buɗe a kwala kira kuma to ku je ku duba suratul inshiqaq aya ta eh, ayan da wannan ta zo za ku ga akwai inda aka ja layi a kasan kalma in kuka tafi gaba kuna karatu sai ku ga wani wuri mai ɗanka alaman hasumiyan masallaci mai ɗan man alaman daddumanmu na sallah na saudiyan nan to waɗannan alamomi guda biyu za ki iya ganin su a guri ɗaya an tara su duka biyu za ki iya ganin ɗaya a farko shi ne jan layin sannan shi alaman sujadan alaman wannan eh, hasumiya ɗin sai kin tafi kila can gaban ayan ko kila ma ayan gaba sannan ki gani kama a cikin suratul isra'i za ku ga an ja layin sannan a can gaba aka nuna alaman sujadan. to a kiyaye abin kiyayewan shi ne inda aka ja layin wannan ana miki tanbihi ne ana faɗakar da ke cewa anan nan ne Allah ce a sujada amma ba a nan za ki rusuna ke sujadan ba har sai kin isa wurin da akwai alaman wannan kaman abin masallaci din ko alaman da duma galibi da dumai suna zuwa da wannan alaman da muke sallah wanda da yanzu na zamani ya zo yana ta canzawa haka ne ko an fahimta jama'a yawwa to yayin da abu huraira Allah ya kare da a gare shi ya kai kan ayan faɗin Allah ta'ala wa idha quriya alaihimul qur'anu la yasjudun da abi rafi' yace sai naga sayyidina abu huraira Allah ya kare da a gare shi ya fadi ya sujada fa qultu sai na tambaye abu huraira radiyallahu anhu bayan an idar da sallah na ce wansa fa qultu abi ma'ana ba'da ba da taslim bayan an yi sallama ba yana nufa a cikin sallan ba kada ke ma wata na ala cikin sallah ki ce me zan gani hmm? ya ce faƙultu sai na ce ma abin huraira radiyallahu anhu ma hadihi menene wannan ka aikata haka ba ruku'u ka wuce sujada kai tsaye sannan shi ma a wurin sujada ku abu biyu idan mutum namiji ne yana limanci malam usaimin ya ce zai yi kabbara ya ce allahu akbar lokacin tafiyarsa sujada saboda waɗanda yake malimanci su faɗaka cewa wani abu ya faru amma lokacin da zai ɗago ya ci gaba da sallah ba zai yi kabbara ba sai dai aji kawai ya ɗora an fahimta misali kila limanci nake muƙaddara wannan ayan wa idza quri'a alaihimul qur'anu layas, yasjudun Allahu akbar sai na tafi za ku faɗaka za a bi ni sujada amma zan dago ba zan ƙara cewa Allahu akbar ba kamar yadda ake yawan yin shi a lokacin sallan tarawih ko kaza kawai sai dai aje balil ladina kafaru eh me ayin gaba eh? ci gaban karatun shi ne ai ci gaban karatun ai dalilin ma da yasa nake miki bayanin kenan shi yasa da an ce Allahu akbar aka tafi ai su ma za su ji tafiyan sujada ba ɗaya ke da safiyar ruku'u ba akalla za ki wani rututututututut ko ba ku ji kukan ji ko daga wajen matsalaci kuke kukan gane tafiyan sujada marmarcin sa da na ruku'u ko kuma ki ga haske tau daga wundan masallaci duk an duka saura ku tullu <laughs> ana gani to daga nan sai ki karanto kawai ta karanto ayan gaba da kun ji lima ya fara karanta ayan gaba shikenan an san ya dago an fahimci wannan ɗaya kenan sai na biyu daga cikin fa'idojin ne. me ake karantawa idan an yi sujudi tilawa me ake karantawa Shi ne, ko dai kice sajjada li wajhiya lillazi fatara samawati sajjada wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi ko ku gaya mu an ta kwanta mun jama'a sajjada wajhiya lillazi eh خلقها وشق سمعها وبصرها بحوله وقوته فتبارك الله أثنى الله يمشي البركة لكن نبي اللهم اجعلها لي عندك wani faru da ni yau jama'a gajiya ne ko Allahumma ja'al hali indaka zukra ya ne addu'an mun Allahumma ktub laha Allahumma ktub hane ko Allahumma ja'al halin indaka wallahi Ina manta astaghfirullah ku je ku duba hisnul muslim duk suna ciki in Allah ya sa na tuna wani karatun na zo muku da shi a hammu shai dai shine waɗannan abubuwan sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ana karanta su Allahu musta'an da Adam ajizi an fahimci magana ana karanta waɗannan a ciki sai na gaba shine shin sai ina sallah sannan zai sujudi tilawa a'a ko ba na sallah inda na karanta ko ba sallah bane dan zan yi sujudi tilawa ko ba ni da alola zan yi sujudi tilawa sannan kuma ya halatta kina gefe wata tai matukar kina cikin tsarki ke maki ko da ba ke ke karatun ba an fahimci wannan yana daga ciki insha Allah wata rana ma dan yi bayani takaitaccen da zai fa'idantar a kansa shi shi kadai na'am darasi na 31 mun faɗa a farko ya yace ma hadihi nace ma sayyidina abu huraira me ya faru qala menene haka sai sayyidina abu huraira Allah ya kare da gare shi yace Sajattu biha khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallam magana ta kai makwara yace Sajattu biha nayi sujada a wannan ayan da ka ji na karanta ne sujadan nan kuma yayin da ne sujadan nan khalfa abil qasim a bayan baban alqasim sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba yi mana limancin sallah da ya zo wurin ya sujada shi ya sa ka gani ma na yi sujada da haka suna ce biyo ni kawai ba a tambaya in hujja ta tabbata sai ya ce ba kuma haka ba ga ƙarin bayani fala azalu asjudu biha wallahi ba zan gushe ba duk idan na karanta wannan aya sai na ya sujada a yayin da na karanta ta hatta alqahu har sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine gwanina shine abun koyina kuma da tare da shi tare da shi nake so a tashe ni ran alkiyama to da haka ke ma albishirinki ha goro ko kai ni ba goro nake so ba sai dai zuma ko aduwa ko goruba ko kayan lafiya ko zogale ko mama yawwa yace hatta alqahu sai na hadu da annabi sallallahu alaihi wa to yanzu sai ki gane yar uwa ki kokari a sallan isha'in ki da kike a duniya ko mun kakanika yi a samu ke ma kin taba karanta suratul inshiqaq a isha'in ki kuma kin yi sujada a wannan wurin me fa'idan haka idan aka zo ran alkiyama ka ce mala'iku su fito da list din wanda za su aljanna ta hanyar karanta suratul inshiqaq a sallan isha'i a ciro duk wanda ya taba koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sunnan ko kiraye su kun sa akwai wannan akwai wanda za su shiga aljanna ta azumi fi babi za shiga fi babin rayyan za ta cewa aina sa'imun list sosai za a kira za ku jin Allah da kira Umar Shehu Zaria kuma kan in shiga zan ce kun tuna sai yi ciki yawwa mu haɗu ga wanda ta san yawwa mama shikenan ta gane sakon mama ta fahimta dama aidan ke nayi <laughs> Allah ya sa mu dace yan uwa to kun fahimci fa'idar ko ko da ba kullun zaki rinka yi ba kar a zo attendance ki na sallan isha'in duk da kika yi a duniya baki taba suratul inshiqaq ba baki taba sujada ba kayya kin sa anko yafi kala shida a rayuwanki kin yi anko kin yi dina kin yi ke har kauye da kin yi amma kin kasa birni da a isha'i no ki dawo sunna hajjia zo mu tafi aljanna in mun je aljanna duk bayani ya biyo ba insha Allah kuma je rawal bukhari malaka imam al-bukhari ya rawaito hadisi an jabir daga jabir da abdullahi radiyallahu anhu nan ya kamata ya zama yaya ne radiyallahu anhuma saboda jabir da abdullahi da shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne qala jabir ya ce kana mu'adh bin jabal to magana ta girmama an zo majalis mu'azi dan jabal Allah ya kare da gare shi ya kasance yusalli ala annabi yusalli ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma yarji'u sannan sai ya koma unguwarsu saboda inda yake yana da dan nisa da masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen guwan an ce sai sun dinka zuwa kullum masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam za su takura za su cutu akwai marasa lafiya akwai masu rauni akwai masu uzuri to shi yakan tashi je sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma shine limamin unguwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nada limancin unguwan amma sai tashi ta masallacin Madina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah fa ummu thumma yarji sai ya koma fa ummu qaumahu sai ya je ma mutanen salimanci bayan ya idar da sallah tare da annabi sallallahu alaihi sallam, sai kuma ya je ma mutanen salimanci Ina ya sallan isha'i guda nawa kenan ya halarta mutum zai iya yin isha'i biyu ko to amma dukkan isha'i biyu nan wajibai yayi a'a daya wajiba ce daya nafila ce ba unguwan su malam mu'azu ba Allah ya kare da a gare shi ko ke ce yanzu ko mu namiji ne wanda sallan jam'i ya zama wajibi a kan shi sai kawai an idar da sallah sai ga wani ya shigo masallaci bacci ya ɗauke shi bai da lafiya ne an sa mai dirif yanzu aka cire ya zo bai dirif iya sallah ya shigo kuma an idar yana waige-waige ga ina jam'i yanzu shi kaɗai ne kenan ko sai ka ce mishi bismillah Allahu akbar Allahu akbar sai ka tada ikama ko shi ya tada ikama sai ku Allahu akbar yanzu aka idar da isha'i kuma sai ku sake yin isha'i kun fahimci magana? ka taimake shi shi ya samu ladan jam'i kai kuma kayi to yanzu a tunaninku da wanda yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zo shine chief imam wanne ne farillan shi a ciki wanda ya fi tare da annabi shi mamu ne kar kuma yanzu kuma shi shine oga liman sai ya duka za a duka yawwa ashe kun gane sunan. wanda ya tare da annan sallallahu alaihi wasallam ita ce wajibarsa dan ita ce farko ita ce ya fara sauke sai ka sauke wajibi sannan kake nafila ba a gabatar da nafila akan wajibi sannan kuma tare da annabin Allah ai magana ka kai karshe sannan hadisin da masalla masallacin daya lada dubu wanda ba shi ba kuma 27 <laughs> in ma ka yi shi da kusu'i tunanin duniya bai cinye ba to mu'adh bin jabal sai kuma mutanansa fa sallal isha sai musu sallan isha fa qara'a bil baqara magana ta girmama ai mu'adh bin jabal kaga ramumi na gaske da gaske kawai sai karanta musu suratul baqara <laughs> suratul baqara izfi biyar ba rubuyi daya ko tilkar rusulu izfi hudu izifi biyar ba wani abu duk izifi ɗaya fa inda kai yi karatun shi da tsafta, zai iya baka kusan minti ashirin in da aka yi karatun shi da tsabta tsakaitaccen karatu ba wanda za ka yi kamantan gimi ba to kenan yana musu sallah kusan awa ɗaya da wani abu a raka ɗaya jama'a ana cikin sarrin nan sai aka samu wani yadda kasan ɗan najeriya fansarafar rajulu sai aka samu wani mutu ya ce kai wallahi ne kawai sai tsinke sallah sai juya <laughs> eh amma ba fasa sallah ba koma gefe kawai ciccika nashi ya fita bin shi ta anna mu'azan tanawala minhu ai sai abin ya zama kamar mu'azu ya cutar da shi magana ko kun san ba za ta dole hmm, balle yanzu daga intanet ga abu ai kuwa fa balagan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai labari ya isa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abinda mu'azu ya karanta wani shi kuma ya tsinke sallah yau ya zama dan tawaye ya sallashi shi shi kadai fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Mu'adh bin Jabal yace, ce fattanun fattanun fattanun ya fitini jama'a zai sa samu jama'a fitina zai sa jama'a masu raina Allah ya zo musu da abinda ba za su iya ba wannan ruwayan kenan wata ruwayan ce masa annabi sallallahu alaihi wa sallam afattanun anta ya mu'ad mu'ad kana so ka fitini mutane na imanin su har su kasa jura abinda Allah ya dora musu su kasa yi an fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyalama mun ba shi ma da ya gama mu'az za ku ji a ƙasa wa fi riwayatin ga mashi nan kun gani ba wa fi riwayatin a tarwa ya ce ya mu'az ya kai mu'az an anta yanzu ka zama mai fitinan mutane ne addini su kasa yin addinin salasa marrat sai da maimaita mai sun uku saboda ka gane ba da wasa yake ba sai ce falaula sallaita ina ma a ce kayi musu sallah bisabbi hisma rabbikal a'la a bar barko ka karanta musu sabbi hisma rabbikal a'la washamsi wa duhaha ko ka karanta musu washamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha ko ka karanta musu wal-layli idha yaghsha kun ga su ba ba karanci ba yawanci dukkanin su waɗannan tsakatsaki ne ba wanda ta cika shafi ɗaya cin gaba ɗayan surorin ballantana a ce izufi hudu wa fi riwayatin a wata riwayan kuma ce mishi yayi ikra kun ga nan shi umarni ne in ka tashi sallan kai musu sallah da washamsu wa duhaha da kuma sabbi isma rabbikal a'la wa nahwahuma da makamancin takwarorinsu irinsu a cikin sauran qur'ani. wanda ba su da tsayi da za su gajiyar ba su kuma gajartan da za a ce kawai ana sallah gudu-gudu ba an fahimci wannan magana? Wafi riwayatin lin ina so kuwa muku maganar mu'azina ne amma sai na gama hadisan duka a wata riwaya na imam nasai zakara yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci idan shamsun idan sama'un fatarat ko ka karanta musu idan sama'un fatarat ita ma kun bata kai shafi ɗaya ba Wafi Ukura a wata riwaya kuma yace ka karanta musu Ikra, bismi rabbika Ikra, bismi rabbika alladhi khalaq ita ma dai har yanzu da kadan ta farabin shafi in kun duba ta addinin nan dai da dadi yake duk abin da kullum ake sauki ake a cikin in ana so ya dore ina yan mu'ad kuke lokacin da muka zo za mu sa monthly contribution na mu'ad duk memba duk wata rinka ba da kuɗi buɗan bakin wani ya ce dubu biyu haka ne wani ya ce ɗari na ɗari biyar za ku yi tunani a nawa na doge lokacin naira ɗari biyu na ce in ma da hali ya koma naira ɗari ɗaya saboda ina da experience na ƙungiyoyi saboda kuna zuwa wata taga haba mu da Allah ya mana buɗi sanari na ma ɗin na ƴan rufa ido ya ƙari kansa dubu kaza gare ni minimal ɗin aka ɗan baki ɗan budget ɗin barayi sai gagara wani irin raunin imani gare mu hajiya ba raunin imani ba ne annan sallallahu alaihi wa sallam sha alaikum ma tutiqun ku yi abin da za ku iya ku daure a kai. mafi alkhairi mafi soyuwan ibada wurin Allah ita ce ibadan da aka dawwama ko da ƴar kaɗan to yanzu tambaye su ne ta matsawa har ana gani na kamar kila ma wani mai rauni imani ne da yake yan ma'azuji suke kamar su wasu jikokin sahabbai ne haka aka zo aka yanke mafi karancin to ga amira nan ta gaya muku ya muke a ƙarshen shekara sai an wani wallahi wata goma bai biya wannan ba wani bakwai har sai mun yanke shawaran idan an zo ramadana ta zo jiki sai an sake ko ka taɓa biya sai an sake ma lissafi ta sake biyan na wata sha biyu haka ne ko ba haka ba saboda kuɗin bai da yawa amma da yana da yawa daga cewa wani nan dubu biyu ana zuwa ce a kira wanda ba su biya na watan bara ba wata na tuna ba ta biya ba za ta zo mitin to tana kin zuwa mitin mu ta cuce mu saboda zuwanta ai aiki tare da ita yafi mana kuɗin muhimmanci kun fahimta to a zo a hankali addinin nan ba a gama shi mutuwa ake kan shi shine riban ba wai ka kura komai ba ba a kura komai ba kura komai amma ana so ne rayuwarka ta kare akan daidai akan abin da ake so shikenan ka ci nasara Allah ka bamu wannan gam gamdakatar din mali ce warawa an an an buraida radiyallahu anhu haka na rawaito daga buraida Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. kana yaqra'u fi salati al-isha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a sallan isha'i yakan karanta akhirul al-akhir sallan isha'i wanda ita ce ta karshen sallan mu na farillai banda shafa'i da wuturi ko suna filfili ne yakan yi karatu bishamsi da surati shams wa duhaha wa ashbahiha da surorin da suka kamanceceniya da ita na fuskan yawa fuskan yawan ayoyi mina suwar daga sauran surori na alqur'ani to can na mu'ad bin jabal hadisin da yace afattanun anta ya mu'ad kuntuna ko zaka fitinu mutane ne a cikin imanin su ya kai mu'adu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka karanta kaza mana ka karanta kaza ka karanta kaza a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai kuma dan tawaye na dawo gare ka kenan kai da ka juya kai sallarka yace ya dawo ne ya gaji lokacin fasaran icce mutum ke samu abinci ya dawo yana ta hamma ga yunwa ga kaza za a fara sallar makile na gangadi yace to kai da ka juya ka je kai sallarka kai kadai me ka karanta a sallar saboda daga ganin shi ma sabon musulunta ne kun fahimci magana sai ya ce ni abin da na yi da ne kabbara na yi tasbihi na tsarkake Allah kun fahimci magana na karanta abin da Allah ya hore mun wanda zan iya tunawa na ambatan Allah kun ga karatun tafsirin na suratul fatiha ya sake fitowa nan ga wanda ba zai iya karanta suratul fatiha ba kun tuna aka ce tasbihi ko ko ya ce la ilaha illallah ko ce subhanallah ko ce alhamdulillah ai mun karanta da ku shi yasa na dawo da ku don ku ga practical aspect din abu yace na tasbihi na tsarkake Allah bai ma iya fatihan da sauran surorin ba yace sai ne ruku'u da na gama ne sallama sai yace manzon sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da za ku gane mutumin kauye ne kenan yace kai ko da kai da mu'az ina ganin ku kuna karanta wani abu kuna gungumi ko me kuke karanta ma oho annabi fa yake ga mu wannan wallahi kai shugaban masu wazon duniya <laughs> a ge zai duka gama wa'azi wani ya ce oho dai mu kaza shi kenan sai ka daina sai ka yi fushi sai ka ce ba za ka ƙara koyar da shi ba ba a yin haka nan layin Baba marfi akwai abokinmu da ke da gyaran mashin a wurin ya kira mu ya ce ga wani yaro ya musulunta amma daga gari kaza ya zo ba zan faɗi garin ba bai da nisa da cikin garin yanzu abin da yake so yana so abu biyu don Allah a bashi mafakan da ba za a cutar da shi ba don ya san waɗancan za su cutar da shi kun ji ɗaya na biyu yana so don Allah mu je garinsu mai wa'azi wallahi tallahi shi ya sa ko wanda da yawa za su musulunta in sukin aka ji shi ya tabbatar wallahi a kowanda za su musulunta ba da ya gaya mana garin a ramadan ne muka tsaye da komai ko muka tafi da su malam nura da sauran garin nan lokacin ba a cinikin mutane ba ka tsoron kowa sai Allah Hmm? muka shiga muna shiga ina so ne ku gane kuma darasi ne yana karkashin abin da muke karanta ba fita muke da gare shi yana muna shiga sai sai muka taddo a farko muka ce da su da Allah ina ne yace in mun je mu tambayi gidan sarki sunan shi kaza In ji shi yaron da ya musulunta yace wallahi shi ya san sarkin zai ba mu dama mu wa'azi kuma tabbas shi ya tabbatar wasu sai sun musulunta a garin saboda shi ya san suwaye yan uwan shi shikenan muna zuwa muka tambayi wani sai ya kace ya ce kai ba za mu fada ba ba za mu nuna gidan sarki ba na ce mai don Allah ka nuna mana ya ce wallahi ba zan nuna malam nura sai ce mai me yasa sai ya nuna ni ya ce wannan abudin da kun zo da shi wani ne wannan abudin ga jiki na ya yi kyau namu du wahala nace to ai muna so mu zama abokanku ne shi sa muka zo nan Kesa yasa muka fito daga gidanmu muka zo muna so mu zama abokan ku ha mu bakin sarki ne yace kai ina ba za ba za ku je ba sai muka kyale shi muna yin gaba muka tambayi wasu za su fara mana kwatance dago adda yana noma na ga muku dama ya nuna masara yace su suna rayuwa nan muna rayuwa a waje Yace musu wallahi in wani ya nuna hanya sai ya buga mishi wannan yaran nan suka tsorata sai na ce masu malar nura to yanzu ƙarfi ba zai aiki ba me abin yi <laughs> na gaya muku a ramadan ne ko ga alalansu suna ta fara suna ci tsigan jikina sai tashi yake shi ne sai akwai naira hamsin hamsin sababbi a aljihuna sai na ciro na ce mai abokina na ce mai zo sai zo sai na cire guda hudu ne ko ina guda hudu ne na cire ɗari biyu kenan sai na ce mai gashi kyauta na ne sai duka ƙasa ya karɓa ce na gode na gode na ji daɗi amma Allah ba zai nuna maka gidan sarki ba <laughs> ya ce ya gode kuɗin da na bashi amma a yaran rantsuwa da Allah ba zai kuma nuna min gidan sarki ba sai na ce mai ai ba komai ba komai amma a nan ne gonan ka ce na ce mai to na gode sai an jima ce musu mu juyo so suka rinka malam yanzu shi zai mai da mu duk da ce musu kuma juya ai kuna da kistan hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ai zo bai sa karfi ba ba dai mun ga garin ba mun san yanda yake ko mun fahimce su to ba dole ne sai mun shiga yanzu ba ku zo mu tafi muna koma sai na ce musu ai kudin da na bashi inda bai amshi kudin nan ba to wallahi shigan mu garin hatsari ne amma tunda zamu bayar ya amsa nace mun gama da su ku zo mu je mija da bayan rago nan muka siyo alkabba da waye da waye to ku tambaye ni ne karshen labarin alhamdulillah haka ake yi haka ake yi kakka in kana karantar da mutane sai kai hakuri kai ta abin zaka iya ya abin zaka iya inda ka tsaya Allah ya ga uzurinka wanda ya ka sai dora Allah ka taimake mu ko mu ji na karatun bai sauri sai na uku ko daga ci abin da ake so a karanta a sallan isha'i malai Rawal bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi anil barra bin azib ina kauna wannan sahabi daga albara'u bin azib radiyallahu anhu Allah ya kara da a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana fi safarin yace lallai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da yake yi fa a fil isha'i sai aka ji a yayin da dare cin musu suna hanyar tafiya sai aka je karatu a cikin suratul a cikin sallar isha'i fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin san raka'o'i biyun nan tunda dama su ne ai za a ji mai mutum ke karantawa biyun farko sai aka je ya karatu bittini wa zaitun ya karanta wattin wa zaitun kenan ya nuna cewa in baka samu wadancan ba ma ka karanta wattin yayi kyau hmm wa rawan nasa'i imamun nasa'i kuma ya rawaito wa qala yace qara'a fil isha'i sun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallan isha'i yayi karatu fil raka'atil ula kun ga mai ruwayan farko ya ce a ɗaya daga cikin raka'o'in nan bi ma'ana ba zai iya tuna raka'an ta farko ce ko ta biyu ba an gane ruwayan imamun yi kuma ta ce a raka'an farko ne ya karanta wattini wa zaitun to kuma ku je a sunna in kina so ki cinye a sunna in kin zo karatun sallah raka'ar ki ta farko ana so raka'ar ki ta biyu kar ta kai ta tsayi idan suran da kika karanta a raka'an farko ayoyinta sha biyu ne a raka'a ki ta biyu nemo mai ayoyi biyar ko shida ko bakwai ki karanta gwargwadon da mutane ke gajiya gwargwadon da sallan ke sauki ba za su ji sun gajiya ba balle tunanin duniya shigo ya bata musu sallah jama'a na tare muna tare to shikenan malam ce hada wannan shine dangane da abin da ya shafi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta ma kana nabiyu wannan sune abin da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaqra'uhu yana karanta shi bit'ayin ku kiyaye nan wurin bit'ayin da abin da ake iya hakaitowa lallai an ji su an tabbatar yayi su menene ma'anin cewa bit'ayin ya halasta ki karanta wasu waɗanda ba wannan ba ya karanta da wasu surorin ma banda waɗannan da muka ji ina fata an fahimta kenan zaki ya karatu da wasu surorin wanda ba waɗannan ba kuma sallan ki tayi idan kuma kin ɗauki waɗannan to hau jirgin sunna cas da cas jama'a muna tare yawwa in kin yi wasu wata rana ki rinka ɗauko waɗannan ki sa wa tini ki sa wa shamsu ki sa wa laili ki jefa ila sama'un fatarat ki jefa ila sama'un shakkat. an fahimci magana duk wanda ya samu a gare ki idan duk baki haddace su bato yar uwana aiki ya ganki kyala WhatsApp din nan da wancan group din Central Market ɗin na online business ba su hutun sati ɗaya sai kin samu sura ɗaya ko ba ka ba za a ɗan ji mu shiru Allah ya sa dai lafiya lafiya lau da a ji mu shiru ba sai kin ce hadda malam ya ba da hadda bismillah a a hajji ai ba riya ke ba hmm? ba riya ke ba sai ki ce a to surat 16 ayinta nawa ne ayinta biyar ne ko ko to na ba ta kwana biyar duk rana ɗaya aya ɗaya zan rinka karantawa bayan kuma sallan farin kan in tashi zan maimaita sau biyar da ko carbin ki irga dai sai yar a ce ki ce an hadda kike ko ba haka bane kuma tarbi ma mu a fahimta ma ya tarbi ba da'a bane mu ba mu an da mai amfani da tarbi sai dan ya ba abun wani falala na daban da kaza to sai canza ma'ana amma ne dan muke amfani da tarbi ko kaza mun yadda kirgawa da hannu ya fi ya fi saboda yana da hadisi kuma za su shaida kuma za su yi haske amma wanda ba zai iya kiyayewa ba yana so yi kuma alaka dora mishi abin da shi yana so ya kusanci ubangiji da shi saboda haka mu ba mu zafafa a wannan bazin ba Allah ya dace da malai ce wa idza qara'a fi salati idan to mutum ya bijiro masa a sallah kina cikin karanta suratul fatiha a sai bijiro miki a cikin ranki shine qara'a hmm? abinda kawai zai bullo ba shi kuma a boye kaman was sama'i was tariq ko menene ma'ana a tariq kun ga nan fara duk da wancan tsarik ne ko abin da ke zuwa a cikin dare na shaitanu da taurari da kuma menene kina neman tsari da su wa idza tara fi salati dai bijiro miki a cikin ranki kina cikin sallah bi ma'ana kina cikin fatiha wani lokaci kakan fara fatiha ma baka san wace sura zaka karanta bayan tan ka'idar ba to amma kana cikin fatihan sai ya fado miki a rai ma yahtaju ila takfi menene takfifiha abinda kike bukata idan kin karanta sallan zai miki sauki sallan zai sauki baki wahala ba fa sunna to abinda ya dace da sunna an ke mama ko ina ai an yafe ki ke ka ba baki lafiya majalisi mama kin ci dubu ko fushi ba ranye ba da ma kin shiru haka za mu ci gaba da dai yan matan nan ne da likijin na bambani fa sunnatu yan uwana idan kina sallah sai kika ji a kin kin karanta kaza sallan zai sauki ba za ki tsawaita ba fa sunnatu abinda ke dacewa da sunna takhfifiha ki sauƙaƙa kar ki tsawaita din musamman wannan kun ga sallolin farilla ake magana sallan daren ne ake baje kolin dogayen raka'o'i da surori na'am to ba ta iya kasha bane na ku ruda mai ta jama'a ku kyale ta shin inda wanda ya kamata ya fushi ba ni ne ba yau wato da kuka gani ba fushi ba ina lallaba abuna ku kyale ni kun san nan sanat ne ma yawa ko 'yan majalisu ba su kai ta daraja ba su ne masu kanyanka wannan dattijuwan na gaya muku tarihinta sai kun yi kuka wallahi na gaya muku tarihinta sai kun raina kanku ban so faɗa gaban idanta ya sa tun da kuka ga Allah ya aje mun ita hannun dama na to kawai ku banni kan wanda mamadu wanda ya ma ƙara magana mazarsun nan ki gaya mun waye shi ki ga yadda zan yi da shi amin Allah ya tsawai samun rayuwanki tare da na mu ƙara shekara ɗari nan gaba mama ta ce sai a gaji ba za a gaji ba mama sujada za mu ta yi Allah sarki fa sunnata abin da ke dacewa da sunna takhsisi ha shine ki sauƙaƙa sallah in kin je sallar dare sai ki ware ki abin da zaki annabi sallallahu alaihi wasallam karanta bakara ali imran nisa'i a raka'a daya in kin haifu ke ma mu hada da duhun dare amma zaki sallan farilla ko liman imana eh ko eh? ba dai karantu ba dai imana yana yi yana yi muna da aboki na tawa gaya muku ana itikafi muke a zariya da shi da muka je goman ƙarshe ɗin nan musamman autar dararen wucirin nan tare muke ci abinci da an ci da an yi mu ci abinci tare ana ganin tarawihi don wanda zai ci wani abu ya ci a kwashe abinci a aje wuri ɗaya kowa ya zama ya koma inda zai ibadan shi haka ake sai kuma sahur za a dawo ba ruwan wani da wani to shi muna idarwa ya ce mun ya kira ne ce da Allah abincin nan da ya san dole za mu jira saboda muna girmama shi ya ce da Allah amma wani abu ne kawai a shi bai ma bukace ci abinci a hakuri kawai in ji hankalin mutane ga barin kanshi da Allah kar ma yi tunanin wani abu kawai mu ci abinci wallahi muna yana ana idar da tarawih ya kabbara ina kallo karfe tara saura ko tara da ɗan mintuna wallahi aka tashi kiyamul laili yana tsaye karfe ɗaya da wani abu muka zo kai in takaice muku ina muku rantsuwa da Allah sai da za mu yi sahur sannan ya daina sallah muka kira shi kai sahur ta to ana yi it's normal ni na san abokanmu da yawa mu ne dai ragwage iri na irin amma ni na san bayin Allah ibadur rahman waɗanda da gasken su da gaske ne wallahi min mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai ai har gobe akwai sauran bayin Allah ba duka aka lalace ba duka bane in wasu sun lalace wasu fa mazaje ne Allah ka tarfa mu garin mu nono mu dai daga lalace wannan namu mu zama na kirkin rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi an abi qatada da abi qatada radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi bari ku ji kun ga sallan dare tana da wani zakin da in ka dage ka gama duk wahala da ya zauna a ranka wallahi ko a shimfidan mutuwa kake ka miƙe kai ta sai dai in abu ya fi sai dai in ciwo ya fi karfin ka ba ma za ka iya kai sai fa ka dawo kana jin haushin yini ba yini sai ka ga cewa kawai kamar cikin janareto kake yawo da rana ba ma ka iya mu'amala da kowane irin mutum sallan dare saniti ce wallahi saniti ce maganganunka wallahi kai ba ka iya buɗe baki ka rinka faɗa abin da Allah bai so ba za ka iya ba balle haɗa baki da ke aikarya a zagi wancan ina <laughs> ba da Allah kika gana ba ai shi Allah tsarkakakke ne dai karba sai mai tsarki in kika ga ya kira ki a duhun dare karki fasa amsa karki gajiya tafi tafi duk abin da kike ganin wai ranan zai biya ki wallahi dare zai baki abin da ya fi shi eh ka kaku shakka inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min ku gwada na rantse da Allah ko a filin kiyama sai kun tuna na gaya muku wannan magana ba wai a duniya ba ko a kiyama wallahi sai kun tuna cewa abinda na gaya muku gaske ne kuma alkhairi ne saboda umarnin annabin mu ne ba ba fadi na bane Allah dai datar da mu kuna gane amfanin majalisi ko shi yasa na da sun ba tare da wannan ce mai ai duk duniya ne yanzu ba inda ni'ima take kaman anan a wallahi littafi ba karatu da karantarwa a koya mun ko in koyar ni yanzu ban da abin da ya kai shi daɗi duk duniyar rayuwata wallahi ban da wata ni'iman da nake gode ma Allah fiye da wannan in je a koya mu ko in koya mu wani ɗan abin da na iya dan abin da na iya ya fi da na tabbatar na tabbatar ku ɗin na yanzu yadda kuke je a zuciyanku ba ɗaya ke ba kafin ku shigo majalisin nan kuma na faɗi wannan ne saboda hadisi da aya muka karanta kuma ba abin da zai faranta ranka kamar su ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub shi yasa ki ji tausayin ki tausaya ki ƙara tausaya ma matar da bata zuwa majalisin karatu duk macen da bata zuwa wurin karatun addini na rantse da girman Allah abun tausayi ne ita kuma ko me tafi ki a duniya karki alfahari karki girman kai amma ki sani wallahi ba tafi ki alkhairi ba ko me tafi ki alkhairi dai bata isa ta kamo ki ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din duk wanda Allah ke san shi da alkhairi khairan bin nakira kowane irin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce layin addini Allah zai ajiye shine zai zama damuwanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi da sanani kuma zan kai shi aljanna inji Allah duk duniya ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an ganshi a girmama shi sai dalibin ilimi ko shugaban ƙasa na ƙasanku annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai masa irin girmama wanda za a yi ma wanda ya zo neman ilimi ba wani ne fa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na zo ne in koyi ilimin addini ya ce ba abin da ya kawo ka ya ce abin da ya kawo ni ke ne ce ma dalla da menene wanda ya zo neman ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya cire mayafinsa fa mayafinsa fa ya shimfida a ƙasa ya ce mishi ya zauna a kan mayakan kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kawai sai koro masa hadisi ya ce wannan shine ne wasiyina bi ma'ana ku kuskura ku cutar da ɗaliban ilimi shi ya in duk duniya wasu za su yi maka addu'a ba ta kama ka ba ka kiyaye addu'an da bayan Allah masu karatun addini za su yi maka wallahi sai ta rusa ka na rantse da Allah sai yi raga-raga da kai sai dai idan su ɗin ma ƙazamai ne ka. amma duk da ka kuskura wani ɗalibin ilimi na addini na gaske mai yin addinin da gaske ya ɗaga harshen shi a kanka na rantse da Allah sai ka faɗi ƙasa wallahi sai dai in shi ma jabu ne irin ka a cikin rigan addinin amma in dai original ɗalibin ilimi ne to wallahi darajar shi ji annabi ya ba shi wuri ya zauna sannan ya ce ku ji mala'iku suna yin shimfiɗa suna shimfiɗa fuka-fukansu su yi inuwa ga wanda ya fita neman ilimi shi yasa nakan so in tafi Kano kilomita na 300 duk mala'iku ne a zaman kai ko ko mama shine yanzu daga inda zaki taso ki zo nan mala'iku ne sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi sallam ce kifaye fa da ke cikin ruwa suna yin addu'a suna neman gafara wanda ke koyar da mutane addini to ko ke da kike koyan wata rana zaki koyar da wani ko mun kankanta abin ko baki bude kin karanta kin fa zaki ce fa an fa ce annabi ya hana kaza wani wance abin nan fa annabi fa yayi magana kan shi mu kiyaye kin koyar kin isar kin yi abin da zaki iya wanda ya fi ki yayi wanda ya fi naki ba shi kenan ba Allah ya datar da mu ni ka so nake in takaita ana ma na inda na son je din ko kama ban yi ba bari in tafi da saurin ganin iya kawo an rufo ban sani ba amma mu zo ina ne ya ce wa ida tsara fi salati dai bijiro maka a sallah ta ji ila takhfifiha ira abinda kake so ka takaita kai ko da ba wadancan surori ba fa sunnatu abinda ke sunna shine takhfifiha ka takaita din kar ka tsawaita rawal bukhari imam bukari bukhari ya rawaito hadisi an abi qatada daga abi qatada radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qala annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inni laqumu fi salati lalle ni nakan tsayi a sallah zan muku limanci uridu an utawwila fiha an utawwila fiha ina nufin in tsawaita sallah saboda ina jin dadin sallah yace ju'ilat qurratu a'yuni fi salah an sanya mun farin ciki na a cikin sallah yace to zakan so in yi sallah mai tsayi fa asma'u buka as-sabi kamar yanzu yanda kuka ji yanzu nan yaron da ke hannun bayar Allah Ya ce sai in ji kukan jariri asabi shine wanda ba ma zai faɗin me ke damun shi ba alwalad kuma wanda zai ce mama zan ci tuwo in ɗauka dan Allah ki siyo min biskit wannan an fara moran shi sai da kike dauke kwanan nan ina ganin ɗauke shi wannan kun ka kwana cewa dauka ku zai gane ba to sai in ji kukan ƴan yara da ake rainan su kila suna buƙatar a shayar da su fa ta jawwazu fi salati sai in takaita a sallah na karahiyata saboda ina kyamatan na so a raina an ashukka ala ummihi da in tsananta ma mahaifiyarsa ɗanki na kuka sai ki ja tsakiyar ranki haka ne ko ba haka ba kuma jarirai in sun kai talatin in duk za ki kuka da kina jin sai waɗannan suna kura kunni haka za ki ce a na wasu amma na ki ce miƙo min kin ji ba. su waɗancan kura kunni suke yi amma na ki miƙo min ma'ana kina gane naki to manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi ki rahama akan ɗannan naki to idan har ya fi jin tausayin a akan ki akan ya fi jin tausayinki akan ɗaya ki tausayin ɗan ki akan nake tausayin sa da ke mahaifiyar yanzu dan Allah ya dace mu muje lahira ba ma sunna mun kyauta ba mu kyauta ba to yace wa yajuzu an yufarriq as-surata fi rak'atayn ya halasta kuma a raba wa raka'o'i guda biyu sura ɗaya an gane ki ɗauko sura mai ayoyi takwas kina yin hudu ki ruku in kin tashi ki tashi daga ta hudu ki je ta ƙarshe wa qad sabaqa hadithu bin thabit ya rigaya mun ji hadisin zaid ɗan thabit daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta fi tafriqin nabi sallallahu alaihi wasallam suratul a'raf cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba suratul a'raf fi rak'atay al-maghrib a rak'o'i guda biyu na magriba turka shi suratul a'raf a raka biyu na magariba yanzu za a samu masallacin ka suna inda ni na so mu tsaya shafi na ɗari da biyu ne farkon shafi, amma ba zai kai ba ku yi haƙuri Allah ya kai mu ranar asabar kenan ko? insha Allah yau yaushe yau litini yau lahadi yaushe ne majalisunmu da ku na gaba? juma'a a'a haji ko? ba gobe za mu daura ba ko ba za ku musu abba ya yi muku nisa ya zama kusal madina? Hmm? ni na taso daga zariya na dawo na zo kaduna akwai daura gobe a musu abin umay insha Allah karfe 4 zuwa 6 za mu fara rajista na gacin karfe 3 muna so duk wanda ya zo a dauki sunan shi wanda bai san wurin ba ko mu sami shi a Google Map address din ko kuma a tambayi Amira ta sani ai kun sani kun san masallacin sun je Amira ta sani akwai da yawa makarantar nan duk sun sani wanda bai sani ba dama akwai bukatan ya sani Eh, saboda akwai abubuwan da nan gaba lamunin kai a can insha Allah insha Allah an gane ko wanda bai sani ba ku dai sayin da rai wanda suke da iko duk wanda ya ji za a matsa mishi kar ya je zaman shi gida kake je ki ce malam ya ce wallahi ni ko baka so gobe sai na tafi ban ce ba wallahi in kin san zai bata rai ko tsaki yayi karki zo in kika zo kuma ni ban yadda ba malaka na san da yau ku dai mazajen ku da duk muna tare da su tunda da yawan ku mazajen su kan kira ni suna mun godiyar majalisun suna addu'a suna fata alkhairi wannan ke ƙara sa nake girmama ku ne kuma wallahi ba namiji ɗaya ba ba namiji biyu ba ba uku ba sun sha kira na mazajen ku ban ma san inda su suke samun nan ba ba wasu makarantar nan sun zo wasu su sun faɗa mun suna samun matsaloli da ku amma zuwan siyasa abin ya warware to dan Allah ku ci gaba da haka don Allah ku rike gidajen nan naku da mutunci ku rike ku da girmama ku rike mazajen ku da mutunci mun sani kamar yadda kuke faɗa wai namiji ta shinkafan Hausa ne ko Da yadda za a yi riga ya tsinta za a iya tauna dutse sai kulli banu adam khata'un dama ba ana neman namijin da bai da matsala bane ana neman mun namijin da alkhairin shi ja sharrin shi kun fahimci wannan tare da cewa su mazan tunda suna jin musuma a media to su tausaya su girmama su kuma yi da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin mutum a cikin ku shine mutumin da yafi kyautata ma iyalan shi yace ni kuma ni nafi kowa kyautata ma iyalaina yana cikin kyautata musu duk abin da ka san zai cutar da kai su ma karka yi musu sannan ka tuna karka ringa daukan mace duk abin da kai ta biya ka bata kana kaza bata kaza ba za ta iya yanda kake ba walaysa zakaru kal unsa ba za ta iya yi ba gajiyayya ce Allah ya gaya maka Allah sallallahu alaihi ya ce wad din hankalin su ba zai zama ɗaya da naka addinin su ba su tsayuwa keke da keke yanda kake yi ba da haka kai hakuri da su idan har wani abu ya sa kana jin ba ka yi hakuri da mace ba ka tuna idan diyarka ta je gidan wani ya kake so a rike ta kai iya kokarin yanda kake so a yi ma kan nan sanda ta je gidan wani kai kokari kai kokari kai ma diyar wasu haka wallahi ko baka roka ba Allah kai ma zai maka a kuma yi haƙuri mun sani wasu matan ba su da daɗin harka an daɗe ana yi wallahi wasu ba su da daɗin harka mana sau da haka ina roƙonku kukar ku shiga cikin waɗannan matan waɗanda suke ɓata gari don Allah don Allah saboda wasu suna sufantuwa da addini amma kuldansu, mu'amalansu da da mazajensu da abokanan zamansu bai dace a ce mai zuwa islamiyya take wannan abu bai dace ba bai dace ba don Allah ku riƙe mazajen nan da kuke gani wallahi suna kokari ina tabbatar muku yanzu ko haram suke kawo muku to haram din ma wahala take ko haram suke kawo muku to haram din kanta yanzu kullun ƙara tsada take su da ku girma masu ku mutunta su din da kike ganin mijinki gazawan shi ko kina gabe miki kaza ba wallahi ina miki rantsuwa da Allah ko ta wanda kila mata, ta fi matsayi da komai a rayuwa amma ji take da samu irin mijinki ita kam yau take sallah za ta amsa da gudu to haka rayuwar take mu ba za mu iya muku ɗari bisa ɗari ba kuma ba ku samu ɗari bisa ɗari yadda kuke nema a wurinmu ba to amma dai don Allah ku zama ɗaliban ilimi wannan shine bambancin mu da muke karatu a majalisi kuma za ku yi haƙuri, za ku ji ina ta mangano kan wannan saboda mu kunnuwan mu suna jin abin da ku ba ku jin muna saurare muna ji gida da waje Kullum cikin abin kake kullum ga ka ina ga kila daga iyalai na sai shi la su fi shaidan wannan wani abun bai na kai magana har iyalan ka sai ka sa sun fita sun tashi sun baka wuri a dare cikin dare ko ka fita ka je cikin duhu kai, gama abin da za ka yi ko su ka umarce su su baka wuri sai ka gama ruwa matsalar da za ka yi haka ake kullum haka ake tafiya kullum da ka gama da wannan sai wancan to rayuwar ne ta zo da abubuwa da yawa amma dai kullum na farko mu sani mu musulmi ne musulmi ko yana da tsari na biyu mutuna tuna rayuwar wata rana za ta ƙare ni Umar da yanzu nake muku nasihan nan wallahi na yi imani da cewa wata rana wasu ku suna rayu za su zo su ga fuska ta ƙasa ta rufe shi ba za ku gan shi za ku so a ce ina gaban ku ina faɗa muku waɗannan kalmomin amma wallahi ba lallai ne ba kuma a lokacin na ku rinka cewa ya face kaza ai bai da amfani sanda na faɗa muku lokaci yake da amfani sanda na ce ki yin kike jin ko babu daɗin shi ne yake da amfani amma lokacin da kake da yana nan ai kuma shikenan ai shikenan da kuma ai ba maganan da saura ta tsayuwa gaban Allah saboda haka ku yi kokari ku dage kuma ku zama mutanen kirki saboda rayuwar nan ba ta da tabbas wallahi rayuwar nan ba ta da tabbas ɗan uwa ba ta da tabbas duk inda kake tunani kaya zai iya tsinke maka a lokacin da baka yi tsammani ba saboda haka ku zama mutanen kirki ku yi haƙuri da rayuwa kuma in wani ya cutar da ku ku kara cutan amma kar ku biye mishi in kun kyale shi wa kafallahu almu'minina alqital Allah kadai in ya tsaya maka yafi a ce kai ka dauki fansa da kanka ina muku fata alkhairi ina roƙo Allah ta'ala ya muku albarka Allah ya fitar a cikin zurriyan ku waɗanda musulunci da al'umma ya su amfani da su wanda suke cikin matsatsi a cikin ku a rayuwa ina roƙo Allah ya ba su mafita waɗanda suke da damuwa tsakanin su da mazajen su ya Allah mun roƙe ka kai ne Ar-Rahman muna roƙon ka kai ne Allahu Samad ya Allah ka warware musu damuwoyin su tsakanin su da mazajen su wanda suke da ƴaƴa an auren abun ba daɗi ko kuma ana neman mazajen har yanzu ba a samu ba Allah ka ba su nagari a lokacin da ya dace kuma Allah ka ba su wanda za su mutunta su su rayu karkashin su da girmamawa da son juna da mutunta juna har zuwa ranar sakamako ku dinnan ku kadai ne gwalagwalan da muke da su saboda yanzu barnan da ake na lalata tarbiyyar mata yayi yawa shi yasa muke ta muku wannan fadan saboda yanzu media ce duk gani tun ana abin da kunya yanzu ba kunya ba kunya shi yasa dan abin da ke hannu ku da muke iya ganin ku ku gan mu dan ni li dalibin media ban dauke shi dalibin gaske ba ban dauke shi dalibin gaske ba amma ku da za ku taso ku zo nan ku zauna wani lokaci ruwa ya dake ku rana zafi sanyi ba ku gajiya za ku zo to amana shi ne mu gaya muku abin da Allah ke so ya da shi kuma wallahi muna faɗa muku wannan dan muna kaunan ku ne ni yanzu akwai waɗanda ko nasiha wallahi in ba wajibi ba ne ko nasiha wallahi ba zan musu ba na gummace in yi shiru in kyale su da rayuwa to amma ku ba ku ciki ya zama lallai mu faɗa muku Allah ya muku albarka Allah ya sada mu da manzan rahama cikin aminci abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana wato abinda nake so in ce shine akwai malamin mu malam Muhammad bin Usman Kano ina fatan sha Allah wata rana zai zo yi majalisi a makarantar nan kuma zai muhadara a mus'ab ina fatan shirya wannan musamman ni malam Muhammad bin Usman gaskiya ba malami ne kadai a wuri ba ubana ne gaskiya uba ya taka wannan matsayin ko bai taba karantar da ni ba mu'amala ta da shi ala maganan shekara 25 ne zuwa da shida duk abin da za a ce mutum ya maka na karamci da mutuntawa da taimakon rayuwanka a addinance malam Muhammad bin Usman ya mana abinda ba mu iya biyan shi ba to ya ba da gayyata ta musamman cewa zai aurar da ƴaƴansa guda biyu ranar juma'a mai zuwa kuma a tabbatar min an yi wani kuma a baya ban samu zuwa ba to musamman ya kira da sunana da sakona na musamman na kwana a Kano ɗazun nan na dawo ko inda na kwana kuma zan iya cewa ma gidansa na kwana gaskiya da haka ran juma'a mai zuwa falmugirati subhana an fahimci maganan yawwa abinda nake son ce shine ban san me zai faru daga nan zuwa juma'an ba amma dai a tsarin tunanin shine gaskiya juma'a ina gaba mu samu karatu ba sai dai asabar da lahadi zamu zo mu ci gaba da wannan littafin insha Allah an fahimci wannan eh, insha Allah so da haka zamu hada Mus'ab bin Umair da gobe litini da jibi talata da laraba bi iznillahi ta'ala littafin da zamu karanta sunan shi sifati ibadir rahman mun taɓa yin dauran shi a nan makarantar amma buƙatuwansa a yanzu ya nuna mana buƙata sake maimaita karatun shi so da haka za mu yi shi bi idnillah su waye suke da littafin tun na wancan lokacin <laughs> kun ga koyon ya nuna a maimaita ku ba samu ko mutum ɗaya ba duk ajiyanku kila dai da ummu khalil na nan tana nan to ita kam ta eh Eh, in dai ummu khalil ba ta da shi to ba wanda zai samu galibi da ban san ya kai ta kiyaye ajiye littafi ba to da haka abinda nake so in ce ne, amira zan baki wasu adadi na littafin yan nan majalisan aikin sansu, su duk wanda ya zo ba na can waje ba yan nan majalisan da su ya'yana ne ki ajiye musu amma duk wanda bata zo da kafanta ba ke kanki na kama ki cewa aikin san wancan uzurin ta kin baka wanta ta kai mata to zan miki ala tsitsi mama a to mama <laughs> mama ta ce a rangwanta na ma san ba za ta yi ba amma dai ina so in tabbatar muku cewa ne ki tabbatar amira duk wanda ta zo ki tabbatar ita ce ki ba ta littafi yanzu mun tashi anan, tun jiya da tsakan dare na wara naku zan baki a hannunki ku ku ba na inna rududu ba ne duk wanda suka zo iya adadin da na baki wanda suka fara zuwa in ya kare sauran sai su siya za mu ba da na siyarwa a wurin amma dai duk wanda ya zo daga majalisun nan to ki ɗauki wannan littafin ki bashi ki bashi kyauta kuma ki sa mun sunayensu saboda gaban zan yi wata kyautan su kila zan fara nemo wanda kuma za ta taje dan Allah wanda ta tafi dan kyauta ba ta da lada <laughs> Allah ya muku albarka yana ga sai mu takaita anan insha Allah ta'ala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 amin amin malama alfaruk na san kila suna jina za su yi karɓar nasu littafin ko ba su je ba su insha Allah sai su karɓa wurin mudira mu'allima furaira